Hanyar Adalci Darasi na ashirin da bakwai Ƙarshen labarin Isuhu Salamu alaikum abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kanshi ya kafa, haka za mu sami salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. ina jin daɗi yau mu dawo mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasi biyu da suka wuce, mun karanta labarin Isu ɗan Yakub, yau nuhinmu ne mu ji sauran labarin Yusuhu, kuma wannan zai kawo mu ƙarshen sashe na farko na attaura, wato, littafin farawa. Mun rigaya mun gani Yakub jikan Ibrahim ya haihi ’ya'ya maza goma sha biyu, yisuhu ɗana goma sha ɗaya, dukansu sun zauna a ƙasar Kana'ana, yadda kun taɓa ji, ita ce ƙasa da Allah ya alkalta zai ba zure Ibrahim da Ishaku da Yakub. Sa'an da Yusufu saurayi ne ya yi maholki cewa wata rana ’yan uwansa za su sunkuya a gabansa, amma ’yan'uwansu sun ƙi jininsa da mahalkansa, sun sayar da shi bawa, an kai shi ƙasar Masar. Duk da haka, Allah ya cici Isuhu daga wahalolinsa, ya ba shi hikima ya fasarta mafalkin Fir'auna, sarkin Masar. Da taimakon Allah, Isuhu ya hango wata yunwa mai tsanani ta shekara bakwai za ta share dukan ƙasa, saboda wannan Fir'auna ya naɗa Isuhu mai mulki bisa dukan ƙasar Masar. Bayan shekara bakwai na ƙoshi sun kai ƙarshensu, mun ga yunwa wadda Isuhu ya hango ta faɗo bisa Masar da ƙasar Kana'ana, amma a cikin ƙasar Masar akwai ajiyar hatsi mai ɗimbin yawa, albarkacin alheri da hikima wadda Allah ya ba Isuhu. Sa'ad da Yakub ya ji akwai hatsi a Masar, ya aiki yanan Isuhu guda goma su tafi su sayo, sai dai ya ji tsoro ya aiki Binyaminu ƙanin Isuhu don kada wata ɓarna ta same shi. Sa'an nan mun ga ’yan nan goma sun iso Masar, sun sunkuya a gaban ɗan'uwansu Isuhu, abin da mafalki ya nuna da daɗewa ya cika. Yusuhu ya gane da ’yan uwansa, amma ba su gane da shi ba, ya yi shekara ashirin ba su gan shi ba, a tunaninsu Yusuhu ya mutu. Yau za mu kai ƙarshen labari, za mu ga yadda Yusuhu ya bayyana kansa ga 'yan'uwansa, bai nuna kansa ga ’yan uwansa nan da nan ba, da farko ya nufa ya auna su ya so ya san ko miyagun zukatansu masu yaudara sun canza, saboda haka littattafai suna cewa, Da Yusufu ya ga ’yan uwansa, ya gane da su, amma ya maida su kamar baƙi, ya yi musu magana da gautsi, ya ce, Daga ina kuka fito? Suka ce, Daga ƙasar Kana'ana muka zo sayan abinci, bisa ga farawa Sura arba'in da biyu aya bakwai. Isu ya yi musu tambayoyi da yawa, ya tuhumance su a kan su ’yan leƙen asirin ƙasa ne, ya rufe su cikin kurkuku, Yusuf yana son su yi tunani game da rayukansu, su auna zukatansu a gaban Allah. Bayan kwana uku, Yusuf ya yarda su tafi, amma ya riƙe ɗaya cikin kurkuku, ya faɗa musu su tafi gida. su dawo tare da ƙanansu Binyaminu, ɗan tsufan mahaifinsu. Bayan watanni da yawa, yannansa sun koma Masar domin su sake sayan hatsi, sun zo tare da Binyaminu, ƙanansu, da zuwansu sai sun sake saduwa da isu mai mulkin ƙasa, amma har wa yau ba su gane da shi ba. Yesu ya kawo su gidansa, wannan ya ba su tsoro sosai, ya yi musu babban buki, ya sa su zauna kewaye da teburi bisa ga shekarunsu, ya fara da babban ɗa har zuwa ƙarami, ya ba su abinci daga teburinsa. Benyaminu ya sami abinci ninki biyar fiye da sauransu. Wataƙila Isu yana gwada ’yan uwansa ko suna kishin Binyaminu, amma ba wanda ya nuna alamar kishin ƙanansu ko ɗaya. Bayan bukin, sai Yusuf ya umarci baransa ya cika buhunsu da hatsi, ya kuma ɓoye wani finjalin azurfa na musamman wato kofin shan ruwa a buhun Binyaminu. Bayan da ’yan uwansa sun tafi, Yusuf ya aiki mai hidimar gidansa shi bi sawunsu, ya kuma ce musu sun yi sata. Sa'ad da mai hidimar gida ya tar da su, ya ce, Don mi kun rama alheri da mugunta, don mi kun saci finjali da mai gidana yake sha? Sun amsa cewa, Ba mu ɗauke shi ba, daga cikinmu duk wanda aka sami abin a wurinsa, bari ya mutu, mu kuwa mu zama bayinka. Sai mai hidimar gida ya ce, Shi wanda aka sami abin a wurinsa zai zama bawana, sauranku za ku tafi lafiya. Mai hidimar gida ya caji buhunansu duka, ya fara da buhun babban ɗa, ya ƙare da buhun auta, ya kuma sami finjalin a buhun Binyaminu, a ganin wannan Yan uwan Isuhu sun kece rigunansu, sun koma birni tare, sun faɗi a ƙasa gaban Isuhu, sai Isuhu ya ce musu, Wani abu kenan kun aikata, yaya kun ɗauka za ku ruɗe ni? Yahuza ɗan Yakub na hudu ya amsa, Me za mu ce ma Ubangijina, wace magana za mu yi, ko kuwa ta yaya za mu kuɓutar da kanmu? Allah ne ya tona laifinmu da rashin adalcinmu, mu bayan shugaba ne da mu da shi wanda aka sami finjali a wurinsa. Amma Yusuf ya ce, Sai shi wanda aka sami finjalin a hannunsa, shi zai zama bawana, amma ku, ku yi tafiyarku lafiya zuwa wurin mahaifinku. Sai Yahuza ya je wurin Yusuf ya faɗa masa irin tsananin damuwa da mahaihinsu ya yi don ba ya son Binyaminu ya tafi Masar tare da su ba, kuma Yahuza ya roƙi Suhu ya yi musu jinƙai ya bar Binyaminu ya tafi gida wurin tsohonsu, Yahuza kuma ya miƙa kansa ya zama bawan Yusuhu a madadin Binyaminu. Da Yusuhu ya ga damuwar ’yan uwan sabili da zunubansu na da, da kuma yadda sun ji tausayin mahaifinsu da ƙanansu, sai Yusufu ya tabbata yannansa sun tuba da gaskiya, ya sani lokaci ya yi da zai bayyana kansa ga ’yan uwansa. Saboda haka, littattafai suna cewa, bisa ga fara Sura ta arba'in da biyar, Yusuf ya kasa daurewa a gaban dukan waɗanda ke tsaye kusa da shi, sai ya tada murya ya ce, Kowa ya ba mu wuri. saboda haka ba mutumin da ya tsaya a wurin sa'ad da Yusufu ya bayyana kansa ga ’yan uwansa, ya yi kuka da ƙarfi har Masarawa suka ji, labarin kuwa ya kai gidan Fir'auna, Yusufu kuwa ya ce wa ’yan uwansa, Ni ne Yusufu, mahaifina yana da rai har yanzu, amma ’yan uwansa ba su iya ba shi amsa ba, gama sun firgita a gabansa. Yusuf ya ce wa uwansa Ku matso kusa da ni, ina roƙonku, suka matso kusa, sai ya ce, Ni ne uwanku, Yusuf, wanda kuka sayar zuwa Masar, yanzu fa, kada ku damu, ko kuwa ku ji haushin kanku, domin kun sayar da ni a nan, gama Allah ne ya aike ni a gabanku don in ceci rai, gama shekara biyu kenan da ake yunwa a ƙasar. amma da sauran shekara biyar masu zuwa da ba za a yi noma ko girbi ba. Allah kuwa ya aike ni a gabanku domin in cetar muku da ringi, wato saura a duniya, in kuma rayar muku kuɓatattu masu yawa. Don haka, ba ku kuka aike ni nan ba, amma Allah ne, shi ne kuwa ya sa in zama uba ga Fir'auna da shugaban gidansa duka, mai mulkin kuma bisa ƙasar Masar duka. Ku gaggabta, ku hau zuwa wurin mahaifina, ku ce masa, Ga abin da Isu ɗanka ya ce, Allah ya mai ni shugaban Masar duka, ka gangaro wurina, kada ka yi wata-wata, za ka zauna a ƙasar Goshen, za ka zauna kusa da ni, kai da ’ya'yanka da jikokinka da garkunan awaki da na tumaki, da garkunanku na shanu, da dukan abin da kuke da shi, a nan zan ci ka, gama akwai sauran shekara biyar masu zuwa na yunwa, don kada ka tsiyace kai da iyalinka da duk wanda ke tare da kai, yanzu da idanunku kun gani, idanun ɗan'uwana Binyaminu kuma sun gani, cewa bakina ne ke magana da ku. ku faɗa wa mahaifina dukan darajar da nake da ita a Masar, da dukan abin da kuka gani, ku gaggauta, ku gangaro mani da mahaifina a nan. Sai Yusuhu ya rungumi ɗan uwansa Binyaminu ya yi ta kuka, Binyaminu ma ya yi kuka a bisa kafaɗun Isuhu, ya sumbaci ’yan uwansa duka ya yi kuka bisansu, bayan wannan sai ’yan uwansa suka yi taɗi da shi. Bayan wannan ’yan uwan Isu sun shirya su koma gidan mahaifinsu, Yakub, Yusuhu ya ba su kekunan shanu yadda Fir'auna ya umarta, ya kuma ba su guzuri don hanya. Suka haura daga Masar, suka zo ƙasar Kana'ana zuwa wurin Yakub mahaifinsu, suka ce masa, har yanzu Yusufu yana da rai, shi ne kuwa mai mulki bisa ƙasar Masar duka, sai gabansa ya faɗi domin bai gazganta su ba, amma sa'ad da suka faɗa masa jawaban Yusufu duka waɗanda ya faɗa musu, sa'ad da kuma ya ga kekunan shanun da Yusuf ya aiko don ya ɗauke shi, sai ruhun mahaifinsu Yakub ya farfaɗo. Isra'ila wato, Yakub, ya ce, I, ya isa, ɗana Isuhu yana da rai har yanzu, zan tafi in gan shi kahin in mutu. Bayan wannan, littattafai sun bayyana yadda Yakub da gidansa sun ƙaura daga ƙasar Kan'ana, sun tafi Masar, bisa hanyar Yakubu ya miƙa haɗaya, wato, ya yanka dabba sadaka. sai Allah ya masa magana cewa, Ni ne Allah, Allah na mahaifinka, kada ka ji tsoron zuwa Masar, gama a can zan maishe ka babbar al'umma, ni kuwa zan gangara tare da kai zuwa Masar, ni kuma zan sake haurowa tare da kai, lokacin mutuwarka za ka mutu a hannun isu, bisa ga fara Sura arba'in da shida aya uku da aya hudu. Bayan doguwar tafiya, sai Yakubu da gidansa sun iso ƙasar Masar, lalle bayan tsawon shekaru da yawa, Yakubu ya ji daɗi ƙwarai ya ga isu ƙaunataccen ɗansa, haka Yakub wanda ake kuma kiransa Isra'ila, tare da iyalinsa ya zauna a Masar a jihar Goshen, can suka riɓamɓanya ƙwarai da gaske. sun zama babbar kabila, Yakubu ya zauna a Masar shekara goma sha bakwai, gaba ɗaya ya shekara ɗari da arba'in da bakwai, haka Yakub, uban kabilun Isra'ila, ya mutu, ya tafi wurin Allah a sama, Yusuf da ’yan uwansa da dukan jama'an Masar sun yi makokinsa kwana saba'in, ’ya'yan Yakub sun binne mahaifinsu a ƙasar Kana'ana, a wurin da aka binne kakansa Ibrahim. A Sura ta ƙarshe na littafin farawa, littattafai sun ce, Bisa ga farawa Sura ta hamsin, sa'ad da ’yan uwan Isuhu suka ga mahaifinsu ya rasu, suka ce, Mai yiwuwa ne Isuhu zai ƙi jininmu ya saka mana dukan muguntar da muka yi masa, amma sa'ad da Isuhu ya ji wannan, ya ce musu, Kada ku ji tsoro, ni ba a matsayin Allah nake ba, a nufinku mugunta ce kuka yi mani, amma Allah ya maishe ta alheri don ya rayar da jama'a masu yawa waɗanda suke da rai a yau, don haka kada ku ji tsoro, zan tanada muku ku da ku. ta haka ya ta'azantar da su ya yi musu magana ta kwantar da zuciya. Haka fa, Yusuf ya zauna a Masar, shi da iyalin gidan mahaifinsa, Yusuf kuwa ya shekara ɗari da goma a duniya, Yusuf kuwa ya ce wa uwansa, Ina gab da mutuwa, amma lalle Allah zai ziyarce ku, zai kuwa haurar da ku daga wannan ƙasa zuwa ƙasar da ya rantsewa Ibrahim da Ishaku da Yakub. Sa'an nan, Yusuf ya rantsewa ’ya'yan Isra'ila da cewa, Hakika Allah zai ziyarce ku, ku kuma sai ku haura da ƙasusuwana daga nan. Yusuf ya rasu yana da shekara ɗari da goma, sai suka shafe shi da maganin hana ruɓa, aka kuwa sa shi a akwatin gawa cikin Masar. shi ne ƙarshen littafin farawa, Yusufu ya rasu, aka kuwa sa shi cikin akwatin gawa a Masar. Littafi ya fara da labarin yadda Allah ya halicci rai, ya ƙare da labarin mutuwa, saboda zunubin Adamu mutuwa ta zo ga dukan mutane ko ana so ko a'a, sakamakon zunubi mutuwa ne, bisa ga Roma Sura shida aya ashirin da uku, ko nagari kamar Yusufu, wanda aka ba shi suna mai tsare rayuka, dole ya mutu, domin shi kuma ɗan zuriyar Adamu ne, akwai saiwan zunubi a zuciyarsa, da taimakon Allah, Yusuf ya ceci jama'ar Masar da gidansa, yunwa ba ta kashe su ba, duk da haka baya da iko ya cece su daga mutuwa da kanta. amma sai mu yabi Allah da zukata cike da murna da farin ciki, domin a cikin littafin farawa, mun kuma karanta labarin kyakkyawan alkawalin Allah, shi aiko da mai ceto mayalwaci a kowane fanni wanda zai ci nasara bisa mutuwa da kanta. Mutuwa ta zo sakamakon zunubi, mai ceto wanda Allah ya alkalta zai aiko zai ceci zuriyar Adamu daga saiwar zunubi, da kuma hukuncin zunubi, saiwar zunubi shaiɗan ne, da muguwar zuciyar mutum, sakamakon zunubi mutuwa da gidan wuta ne. Mai ceto wanda Allah ya alkalta zai aiko ya ci nasara bisan dukansu, yana da iko ya canza rayukan waɗanda sun gazganta da shi. Ku waɗanda kuke sauraro a yau, ko kun san wannan mai ceto mai alwaci a kowane fanni, wanda ya ci nasara bisa Shaiɗan da zunubi da mutuwa, yana ba da rai madawami ga duk wanda ya gaskanta da sunansa, game da wannan mai ceto, Lanjila mai tsarki za ce, Mu yabi Ubangiji, Allah na Isra'ila, ya zo ya taimaki mutanensa. ya kuma ba su ’yanci, ya ba mu mai ceto mai iko daga gidan mai hidimarsa Dauda, ya yi alkawali tuntuni ta bakin annabawansa masu tsarki, bishara ta Luka Sura ta fari aya sittin da takwas zuwa saba'in, amin. Darasi mai zuwa in Allah ya yarda, za mu fara littafi na biyu da ke cikin attaura, sunansa ne fitowa. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna yin tunani a kan wannan aya daga littafin Allah, wadda ta taƙaita labarin littafin farawa. Sa'ad da zunubi ya ƙaru, sai alherin Allah ya fi ƙaruwa. Roma Sura biyar aya ashirin Allah ya taimake mu, amin.